الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى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 wannan take wannan ta tafi take assalamu alaikum malam dan Allah ko wanda tibi wanda talibin wannan makarantar ne ana kiransa a sake talibin gida ya ya kasai ba shi da lafiya ne muke bukatar a yi masa addu'a Allah ya sauwaƙe masa amin Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa ka fara amin in kuma ciwon ajali ne Allah ya sa ya cika da imani Allah ya karbe shi a karkashin sunna ya sa da shi karkashin tutar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana karatu awa ɗaya da rabi ya ya kaiwa a kada Allah a cika me assalamu alaikum me dalilin wadin sadaqa Allah alazim yayin da aka gama karatu alqur'ani mai girma to wanda ya fada ba shi zaka tambaye da ba Allah ya ce kul sadaqa Allah an ka ce sadaqa Allah alazim ka ba gaskiya ko ka ba ƙarya ya musibar da ta same to duk abin da muka faɗa yi sha Allah akwai dalilai ba ba ba lalle ne sai an faɗi dalilai a cikin komai da ko ba ya dalili ai an ce duk sa'an da aka ce ga dokar kasa ta ce kowa ya mallaki buloti daya wanda ya mallaki uku ya sai yi jawabi ai wannan wannan ɗalibin makarantar dalil hadisi ma zai rasa wannan babu hujja a kai akwai shugaban kasa da ta zai jawabi zai yi a fi da da aka ce babu ba za a yi taken kasa ba ba national anthem ba za a hada network ba ba za a taurare ka ba babu speech da za ka yi me ya faru ai ji mulki ne a tafi a'a na ɗebe dukiyar kasa ce na kai kasashen waje na zubar na dawo ko ɗaya motoci na sun kai arba'in unguwanni garuruka duk ko ina na da duk ko daya to menene laifina menene laifina da za a ce ba zai yi speech ba ba za a hada network ba wanda zai taurare da ba za a hada tashoshi zai a hada da network da federal su dan ne kuma ba za a yi sake kasa ba kuma ba ainihin juyin mulki ba ne wannan duk kunce ko ɗaya ba Mene ne fina suka ce dan me kasa musa ka ba mutane riguna ɗaya ɗaya kai kasa biyu sai kai bayani yaya aka yi ka ba kowa riguna ɗaya ɗaya kai ka sayo guda biyu shi ne laifinka ba a dukiyar kasar ka ne ba ka je ka zubar ka ba zuwa ka dawo ba ba fulautar mutane ka kwace ba ba bautocin ka sun kai ɗari ko ar'a'a ke kenan kuma sai ka yi bayani ma ka wala sama alaka wala sa'a ba network ba takin kasa ba ka isa ba ka a aji ba sai ka yi bayani ya aka yi ka samu biyu kowa ya samu ɗaya kai ka raba a lokacin ba wanda ya sai ce ba sai na Usman dan me kake mallaka biyin kaza sai na a a sai na Usman dan me kake mallaka kaza Abdurrahman bin Auf dan me kake dan yan kasuwa ne in sun dauka sun tsaya da kasuwancin suka yi amma kai tun da kana tsaune dukiyar kasa duk a hannun ka suke kuma sai kai bayani yadda aka samu riguna guda biyu da yake a kama shi a daure waɗannan za su kawo mana cikar ba za mu samu kaza ba ba za mu samu abin da mu za mu ce ba a daure su sai ya ce a kira soja ɗaya cikin sojojin ya yi bayani ina abdullahi dan umar sai ka tashi kai za ka yi ne? a shugaban kasa kuma a ce talakasa zai tashi ya belin ba karfi ne lokacin sai abdullahi dan umar ya tashi yadda al'amarin yake shugaban kasa mai cikakken iko shi ma ɗaya ya ɗauka yadda ya ba kowa haka shi ma ya ɗauka to amma har kawai shugaban kasa za shi fara mai ya protocol ya kuma ya haka da riga ɗaya zai shi ne na ɗaure tabbo na ɗaure gata na warafa na ba shi ya tsara shi ne kai sa ka gaya zayo guda biyu abin da ke kai da shugaban kasa mai cikakken iko kai su duniya za a ke kuma a kasa ka isa yanzu kai ne shugaban ka za ka faɗa a wannan bai isa hujja ba ya isa hujja ko bai isa ba a karo kuma hujja ɗaya ce hujja aiki ibada dai ai mun san ibada ce da amma ai ana faɗin cewa in mutum wannan ya tashi da dare yana sallah wannan yana azumi wannan kaza wannan kuma yace daga yau shan giya har abada kace wai duk za su je su haɗu wannan ne ai an san hujja kai yayi ibada wannan kuma ba ma'ana ana neman dalili akan haka akwai dalili menene dalil babu kara ba kawai tsarin sarari in babu a ce babu mun akwai sai a ce me dalili ya ce manzon Allah ya ba mu labari ce akwai mutane guda uku duk ya tabbata waliyan Allah wannan ya yi ibada wannan kuma ya je zai yi zai zina da mace ta ce ka ji tsoron Allah sai mai ya daina wannan ne aiki da zai zama ne hujja ta shiga ko ba ta shiga manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam in bawa na yayi niyyar aikin alheri yayi rubuta masa lada goma yayi niyyar aikin mu asharri yayi rubuta masa lada daya ɗaya laifi daya in yayi niyyar yin aikin sharri ya bari dan Allah ayi masa mai a bai lada kaji ma da yake kafiri ba lada ma da kake lada hujja ta shi kuma sai kuma ba ba a fata kowa ba a fata kowa kowa ana so ya dindimi ya tabbatar da shi ma yana cikin addinin musulunci wallahi ba a fata jurin kowa ba a bukata wajen komai wajen kowa Allah shi ne mai bayarwa yace idan roƙo kake so roƙi Allah da ana wanda ke baiwa zama shi ne ka ba ka baya fusata gama shi ne karibin mai iya ba haka ba ne ba abin da ba wanda ake na fadar shi ko gyara wanda ba. a shugaban shugaban ya so ya ya samu duniya ya samu lafiya zai iya abu na Allah ba ya ba shi dama ba haka ne wa Allah ya dahi da daddare ya Allah madaukakin sarki duk makamin da za a taka dai a Najeriya yau ka tura ni ko da tsammani ba ya Allah madaukin sarki ka raba ni da su lafiya kai min jagora ya Allah madaukin sarki ka nuna min aikin da zai yayi tunanin cewa al'umma tana cikin wahala dangane da mai dangane da mutan lantarki dangane da ruwa ya yi iya kokarin sa ya bar wannan ya zama tarihi ko da ɗaya ne a ciki don Allah ko kwana ashirin ya yi kan mulki bai samu yardar Allah haka alfin yake ko ko a akwai babu kara in na yi kuskure zai kuɗa na yi kuskure ko kai shuru wallahi ni na kuskure Allah ya din da kun ji ku yi ba kun yi ba ne nan dar makaranta ce makaranta ce nan babu kun yanki kun gane ko yadda ya tashi ce ba za a hada network ba babu tashin kasa sai ka yi bayani ba almajirin ka bane ba talakar ka bane ya ce ya masa jafa'i ya ce ba ku alheri game da kuma ba ku faɗa ba kuma babu da ba alheri tare da kuma ku ba da haka aka yi ba na kuwa shi kai na eh yanzu zan yi magana ko ni ma ba ta dama قال إذا توضأت فخلل الأصابع قال وفي الباب عن ابن عباس والمستوري وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح yace wannan hadisi mai kyau ne kuma ingantacce wal amalu ala hadha inda ahli ilmi yace wannan cewa a cikin daya tsakanin ya suna hannu da kafa shine abinda malamai suka tafi akai tunda hadisai sun tabbatar da wajibcin haka din mun ba da misali da imam darul hijra jiya da shi ma bai san wannan baya fatawa da wannan saboda bai isa ya faɗa ba sai da dalili ya zaɓi dalili sai kuma ya ne ya faɗi أنه يقلل يقلل أصابع رجليه في الوجود وبه يقول أحمد وإسحاق وقال إسحاق يقلل أصابع يديه ورجليه في الوجود يتي إسحاق ابن راهو يتي zai cuta yatsun hannayensa da kafafunsa a cikin alwala wa abu hashimin ismu ismail ibn kasir al-makki قال حدثنا ابراهيم بن سعيد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن صالح مولى التوأمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف قال هذا حديث حسن غريب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الخولي عن المستورد بن شداد الفهري قال رايت صلى الله عليه وسلم رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا جلت أصابع رجليه بخنصره الإبهام والصبابة والوسطى والبصر والخنصر الإبهام وبرياسة والصبابة يرموني والوسطى دوبوا والخنصر والبصر والخنصر من قالكم وتجد خنصر أكيد ya ga manzon Allah yana saka wannan yar yasa din yana cikin da ya sun kafa waɗannan dalilai da suka zo a jisan da suka zo wani su akwai rauni a ciki amma waɗansu kuma sahihai ne da hakan shi yasa wannan dalilai sun isa su wajabta su cuta ya sun kafa da hannu قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة باب ما جاء istibadin abin da ya zo cikin ويل للأعقاب من النار وترانا من الله صلى الله عليه وسلم تصابن سنة تفيا سنة suna tafiya sun ci gaba suna tafiya sai lokaci ya kama ko da asar ne lokacin sallah ya kama sai aka yi alwala sun gaji sun galabai ga wahala ga yunwa amma ga lokacin sallah ya kai kuma tila sai an yi sallah sallah kuma sai da alwala sai aka yi alwala wayan suka shafar kafa wayan suka yi alwala sai suka bar lum'a diga digin bayan kafa manzo Allah ya zai ya riske sai ga alwalar ba ta cika ba waɗansu kafafun su an wanke sosai wa'ansu ba a wanke ba maimakon manzo Allah ce wani ba kai ba ya zama masa illa ya zama masa tsakin rai wani alwalarka sai manzo Allah ce wailun lil aqabi minan nar azaba ya tabbata ga jigajigan da ba a wanke su ba ba samu ba suka zama lu'a to manzo Allah na fada sai kowa ya yaya wannan zai duba wannan zai wannan zai zai gyara قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث وابن جزء الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرهبيل بن حسن وعمرو بن العاص ويزيد ابن أبي سفيان وأن الصحابة كنت رويت والحديث ويل للآخرين قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح yace bayan wa'annan tattara wato na hadisi hadisi ne mai kyau ingantacce wa qad ruya an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala yace tabbas an rawaitu daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace waylun lil aqab wa butun al aqdab min an-nar ma'ana wani kai tsananin azaba a tabbata ga diga daga yin kuwa ta tun kaba waɗanda ba a wanke ke sosai ba in kai a alwala kamar lum'a da gangan alwala ka ba cika ba ko قال إمام أبو عيسى wa يقول وفقه هذا الحديث wannan hadisi yana kunshe da wani wata matsala ta fikihu ita ce annahu la yajuzu al-masmu ala al-qadamaini idza lam yakun alayhi ma kufani aw jawrabani yace cewa da manzon Allah ya wayu ni a min an-nar ana fahimtar cewa a ce kafa wacce ta ake yi ba jafa ake ba da jafa ne da ya za a ce wanda kafa ta bushe kuma wayu yace ba a jafa a kafa sai dai a wanke matukan ba kursi eh, ne da safa ke kasa am imam abu isa sai maka ma la iza lam yakun alayhi ma sai sai kumbani kursi ke nan dade wal au jarrabani ko safa guda biyu ashe ana shafa yadda ake shafa kan kursi haka za a yi shafa kan me ya halatta ko da halatta babu ma ja a fi rubuyi marratan marratan ishe ihbadun abin da ya zo bayani cewa alwala za a iya yi daya daya za a iya yi biyu biyu za a iya yi uku uku ma'ana gabobin da ake wankewa su uku in kan abin da yake wajibi a cikin daya na biyu mustahabbi ne ko sunna na uku ya fi tsari tsafta ya fi tsari cika amma kar a tsada ayi sama da uku in kai so daya daya alwalarka ta yi matukan ko ina ya samu ruwa ya yi daidai in kai so biyu biyu ya yi in kai so uku uku ya yi amma inda ake yi so daya so daya za ka yi in ma kai wa yanzu gabobin ɗaya ɗaya wa yanzu gabobin biyu biyu wa yanzu gabobin uku uku alwalarka ta yi ba duk zamu ji قال حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وهول السند قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرة مرة معنى ويدك يو كان هذا سند سوى manzon Allah ya yi alwala duk gabobin sai wanke su ɗaya ɗaya su ɗaya ɗaya kuma alwala ta yi kuma sai ba قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكر قال أبو عيسى وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصاه يأتي حديث عبد الله بن عباس شيني حديث اللي في الجو أتجن وانا بادي كما يأتي إنجلتا وروى رشدين ابن سعد وغيره هذا الحديث عن الصحابي بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال وليس هذا بشيء يتي وانا ايبا قوم يبني والصحيح ما رواه ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز ابن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي وانا حديث شيء انتنج اما تبت يا تبت حكينا babu ma ja a fil wudu'i marratayn marratayn da ke bayanin cewa gabobin da ake wankewa su uku in ka wanke su sau biyu biyu suka koshi suka yi cika alwala ta yi قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين مرتين مرتين أيوة قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح قال أبو عيسى وقد روى همام عن عامر عن عامر الاحول عن عطاء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا منتهى الكمال سوء يا وداك سوء ياي سوء شيء كمال باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا bajin abin da ya zo shi cewa za a yi alwala gabobi a wanke su so uku قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حيدة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala ya wanke gabobin su uku wa'anda ake wanke su uku wa'anda ake yi su ɗaya kuma aka yi su ɗaya قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب قال أبو عيسى حديث علي ahsanu shay'in fi hadha al-bab wa asahhu imam abu isa tirmi yace hadithin ali yine hadithin da yake kyau cikin ba wannan babi kuma yafi inganci bi annahu qad ruwiya min ghairi wajhin an ali ridwanullahi alayhi yace saboda an rawaito ta kusaki da yawa daga sayyidina ali ridwanullahi alayhi wal amal ala hadha inda ammati ahli al-ilm yace malamai baki a kan haka annal wudu'a yujzi'u marratan marratan yace malamai baki daya sun tabbatar da cewa alwala to daya daya duk gabobin da za a wanke su uku mun ka wanke su daya daya kan kisan da ruwa ko ina suka ce alwala ta yi wa marrataini afdalu in kai to biyu biyu yace ya fi wa afdalu salatun wanda ya fi cika baki daya sau uku wa laisa ba'dahu shay'un daga uku ba a karawa ya kai to hudu in mutum ya haka ya yi bid'a wa qala ibn al-mubarak la amanu idza zada fil wudu'i ala salati ay sama abdullahi ibn mubarak ce in mutum ya yi alwala gabobin da ake wankewa so uku in ya wanke so hudu ya yi laifi ma'ana kabar alwala kowa ya san kawai ke so daya na biyu ya fi tsafta na uku ya fi cika to ka kara na kuma daga na biyar a hankali ai ya fi cika kenan suka ce ai bai ba da izini mai bada izini inda yake ka tsaya cewa ya ka tsaya kan inda aka kai ko uku da inda manzo Allah ya tsaya kenan in kai sanin da ka tsara na hudu shi kenan sai mai wannan lana ta sauye kenan saboda ta ta ta ta وقال أحمد وإنفاق لا يزيد على الصلاة إلا رجل مبتلى yace ba wanda zai ƙara wanki sama da kudu sai dai wanda yake an jarrabe shi da tabin hankali shi ne kayi ko daya da zai ce ma bai ba kai na biyu yace bai ba kai na uku yace bai ba sai ka ƙara na uku suka ce da za ka ƙara ko nawa ne ba zai yi sai sunna kamar bin ba za ba yadda za a yi hankalin kai nan komai ka kama cikin shirka ke nan babu ma ja a fi wudu'i marratan wa marratayn wa salatan babu da alwala za a yi kai daya za a yi biyu za a yi uku za a yi wasu gabobin a wajen su daya ma'ana ga wanke wannan su wannan su da ka da sai ka wanke su daya ko su biyu da ka da sai ka wanke ko su uku duk yayi da ta zo wanke ko biyu ko daya ko uku ba haka قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريف عن ثابت بن ابي صفيه قال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم فهذا بني قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم وحدثنا بذلك حنان وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث الشريك يتولى ياتي إن قد حديث الشريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن صادق نحو رواية وسيع وشريك كثير الغلط يتي أبن ليس يرجع يتولى رواية كرواية الشريك يتي شريكنا ليوم كسكري والصادق بن أبي صفية هو أبو حمزة الصومالي يتي وأنه مشين سنة سكين malami ne dattijo ne a mintacce ne amma yana da kuskure da aka ce an rinja da hadisin wani akan abin da shi ya rawaye ina ga abin da aka ɗauko baki ɗaya kuskure babu ma ja a man ya tawakkabu iji wudu'ihi ne wa a salatan. Ibadan da ke bayani wanda ya alwala wa'ansu gabobin ya wanke su biyu biyu wa'ansu uku uku ko wa'ansu ɗaya ɗaya alwalarsa ta yi ko ba ta yi ba eh saboda kana da قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ماذا الله يا الولاء وغسل وجهه ثلاثا sai ya wanke fuskarsa mai albarka to ku wa ghasala yadayhi marratayn marratayn ya wanke hannayensa masu albarka sau biyu biyu wa masaha bi ra'sihi sa'annan ya shafa kansa mai albarka wa ghasala rijlaihi marratayn ya wanke kafafunsa sau biyu sai mako su alwala sai kuma sai قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد وضوئه مرة وبعده ثلاثا يجي أن رويت ويسا حديثا ما با wannan ba cewa manzo Allah ya alwala wayan su gabobin da ake wankewa su uku da wanke su uku wa'ansu so biyu wa kadra kasa abu ahalin ilmi fi zalika yace wa'ansu malamai yace malamai sun yi sauki akan haka wanda ya haka alwala ba zai lam yaru ba'dan ay yatawadda ar-rajul ba'da wudu'ihi thalathan wa ba'dahu marratayn aw marra lati babu laifi mutum ya alwala wa'ansu da mutum su daya wa'ansu wa wa'ansu uku eh marratayn kafa to nawa ke wace ta sau eh? <laughs> uku in ya wadatar ya yi sau biyu ya yi sau uku ya yi amma tun da kake alwala ai kasan sau kake ko nawa kake wanke ko nawa ne eh? kenan suka ko bakin buta ko bakin famfo ko bakin menene ya baya adadi so na suka wanke in so ɗaya ne ya yi in so biyu ne ya yi in so uku ne ya yi in sun yi so hudu sun yi bid'a in abdullahi da mubarak ne ce maimakon da zai samu ne zuwa abin bila adadin eh? a kwanko yake zuwa shi ba shi yana da niyya ga yadda zai ba innamal a'malu wa innama li kulli imrin babu ma ja'a fi wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallama kaifa kana imam abu isa alwala ma sai ka koyo daga manzon قال حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن أبي حية قال يسي أبو حية يسي رأيت عليا نادى سيدنا علي رضي الله عنه توضأ يا الولاء وغسل كفيه حتى أنقاهما sai wanke ta fitarsa guda biyu sai da ya tsaftace su tsaf kuma masu maza salatan sa'an ya kurkure baki so uku wasan shaqa salasan ya shaki ruwa so uku wa wa kawo salasan ya wanke huskarsa so uku wa aiki salasan da hannunsa so uku wa masaha bi ra'sihi marratan ya shafi kansa so daya ثم غسل قدميه الى الكعبين sa'annan ya wanke kafafunsa zuwa idan ya ce to nawa yake yawan ka fasa to daya to biyu ya zuba yayi ne yi ya san kama da ba a kotu kai da niyyar bid'a kai in kai to a mantuwa kai to mantuwa ba ka sani ba kayi sunna ko kai mantuwa Allah ba za ta faɗi na inna lillahi wa inna ma kullu mar'in ma yace na ga sai na Ali yayi irin wannan alwala kuma qama da ya tashi fa akhadha fadla sahurihi fa sharibahu wa huwa qa'im da ya alwala tsaf ya kama sai ya tashi ya tsaya sai ɗebo ruwan da ya sauran ruwan da ke cikin roba ko buta a cikin hannu yana sai sai ya sha wa huwa alwawu wa wata huwa zamir al mafi mabni al-mubtada qa'im khabar al-mubtada jumla haliya ay halata kaunihi qa'iman don sai nan ali ya nuna maka cewa ya halatta mutum ya tsaya ya sha ruwa hali da haka yi ba aka ce karatu tanzihi ba ya karanta ba ai abin da ya bayan ya gama wannan aiki ya yi alwala tsaf ya ɗebi jaurar kowa ruwan ya sha a tsaye sun makala sai ce ahbabtu ba komai ya sa dai wannan ba su an turiyakum kaifa kana zuhur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na yi na ya isa ya isa daga ya tsarkin da musulunci duk gwagwarmaya da a kai ba haka bane har manzo Allah ce la utiyan nan rajula rayatan kada hibbullahi hibbullahi wa hibbullahi manzo Allah ya masa na yin shaida cewa sai na ali nan aljanna ne waliyi ne Allah na san yana san Allah amma sai na yi alwala ne dan na hada ku da wa na nuna muku ga yadda manzo Allah yake alwala sai na Ali ya isa duk duniya ce ga yadda ake alwala shi ma shi ba da shi aka yi addinin musulunci ba me isa ba dangin dan uwan manzo Allah ya kuma sarkin sa amma duk malami tsakanin ka da shi ya jona ka ya kama Allah ya ba shi lada Allah ya saka masa lada har ya bi da kai nahwar shan aw gar kai da shi ya jona kada da manzo Allah ya ce ga kinan ya ce ahbabtu an uriyakum kaifa kana tuhuru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai so nake na nuna muku yadda alwalan manzon Allah idan na ga abin da nake yi قال أبو عيسى يرزق سكا جي سنا ولا وسكا غير الولاد sai na Ali amma da ya sama yake ni wannan alwala da suka na yi ni ma ina na dauko ko haihu na daga yau za ka yi alwala kada ka tuna sai na aliyu ka tuna wa ya rage sai na aliyu duk sa'an da ka zo ka take abin da mala'ika da bibin sun da shi ka shimfi da naka ka wallahi za ka mutu da kai kuma Allah zai kunya ta duniya ba wai ana ci gaba ne ake fadar haka yadda hakika al'amari sayyidina ali da kuma kan yaki da lokacin da manzon Allah ya fita maka zai hijira waye ne kwanta wurin manzon Allah waye sai wannan waye sai wannan قال أبو إسحاق وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو والربيع وعبد الله بن حنيف وعائشة رضي الله رضوان الله عليه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من ظهوره ya kasance in ya karasa alwalarsa manzo Allah kenan akaza min fadli tahurihi bi kaffihi fajriba manzo Allah kama ya karasa ya gama alwala sai ya yi sauran ruwa da hannunsa sai ya isa isa na ga mutum ya alwala ya dauko sai ya ruwan kuma ya ga ko ya dauko ta ya ga kada ka ce masa yayi ne yana da dalili ko eh eh na farko sai da ba ku abinda aka ce kenan yadda ya ga ba a kara ba in kai ka tsara ka ce shan ruwan buta yana sa sanyin zuciya kar zuciya shan ruwan buta yana sa kaza to duk kuma kawo hujja قال أبو إسحاق حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني الحمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي وقد رواه زائدة ابن قدامة وغير واحد عن خالد عن خالد بن علقمة عن أبي خير عن علي رضي الله عنه حديثا bi الوضوء بطوله an rawaito hadisin alwala da tsawo ma'ana alwala ma da suke yi kullum sai na a ajin shekara nawa yin yana alwala amma sai ce maka har alwala da kake gani ɗan kullum da ake yin ta nan ba mu san mu ce maka ga yadda za ka yi sai dai mu ce maka ga yadda manzo Allah ya yi alwala ina ga wanda ta a baki daya su وهذا حديث حسن صحيح قال وروى شوبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه yake tuba ya rawaito wannan hadisi daga Khalid bin Alkama sai kuskure cikin kiran sunan mai riwayan da mahaifinsa wa qala Malik ibn Urfuqa عن عبد خير عن علي قال وروي عن ابي عوانه عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي قال وروي عنه عن مالك بن خلفقه مثل روايه هو الصحيح خالد بن علقمه باب ما جاء في النصب بعد الوجود اتباع babin abin da بيان na bayanin cewa in mutum sai ɗebi ruwa ya fa kan wandarsa saboda duk sa'an da ke ɗan yazo yana kafa yana yana masa kokwanto yana cewa ai kai sai kai tsari sai a hanya kake ni na zubarwa ni na zubarwa za ki ce sai ka sai kuro amma in ya fada maka kai shi kenan sai ka ba wayan nan ajisai da suka zo sun zo ta hanyoyi masu yawa amma ko ta hanya tana da rauni sai aka ce majimokinsa sai dan hada suna tabbatar da wannan hukunci ala ta fara na surbun aliyu al-jahabaniyu wa ahmad ibn abi ubaidillah al-saliniyu al-basriyu al-basriyu qala hadathana abu qutaybah sallu ibn qutaybah an al-hasan bin Aliyu al-hakimi عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال بيتي من سأل جبريل يا زومي سيتي يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتظر إن كان الولاء كي فهو وجب الأورد قال أبو عيسى هذا حديث غريب أبو عيسى وانا حديث غريب yace garibu kadai bai ce hasanu garibu ko sayyidu garibu ba yana nufin wannan hadisi sahihi ne raunin ne wa sami'tu muhammadan yaqulu yace naji muhammad ibn isma'il al-bukhari likita isra'i kenan matsala ta damu ce sai a je a ce ma ya muhammad ibn isma'il me kake fada game da wannan matsalar mun kan yana zadda da hukunci shi na an gaba yaqulu al-hasan ibn ali الهاشمي منكر الحديث يتي حديث المنكر قال وفي الباب عن ابي الحكم ابن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثه وابي سعيد الخدري wa'annan hadisai da sai ake karanta musa imam al-Tirmidhi ce wa fil babi an kaza an kaza an kaza an kaza in kana da za ka ji da shi kan ya ce amma hadisin wane wane ya fitar da shi amma hadisin wane wane ya fitar da shi amma hadisin wane wane ya fitar da shi haka zai sai maka shirya shirya shirya har ya sai wani da ce amma hadisin wane har yanzu ban san inda aka fitar da shi duk wanda ya shiga cikin ilimin hadisi sai ya yi sai ya yi ya wasu gama ya bar wani bangaren ma bai san yadda zai da shi ba sai kuma wani ya hadisi manzon Allah ke saboda babu wani annabi da aka san rayuwar da tun daga farko man hakkar shin rayuwarsa duk abin da Kirista ke ba abin da suka sani game da annabi Isa sai dan abu kaɗan cikin rayuwarsa manzon Allah tun yana cikin mahaifin sai da Amir bin Wahab yaya aka yi har aka ɗauki cikinsa har aka haife shi har ta ɗauke shi za ta je ganin eh, kawunansa ta rasu a hanya a hanya bil abawadi yana ɗan kankani da zo manzo Allah na ɗan karami tana tafiya da shi ya Muhammadu kun rajula ya Muhammadu ka zamo namijin gaske wannan ɗan kankani yaro wannan mai wannan mace uwarsa ta faɗa masa wannan abin ya me kenan a ce al'amari ne mai ilmin yawa ke zuwa ko ya Muhammad ko tsara da ka zamo namijin gaske ba tsoro ba tartar ba sha da baya in ba haka ba ba yadda za ba haka ba ne matsoraci ba shi wani kowa ne mai rantsuwa da Allah shi yasa ilimin hadisin manzo rayuwar manzon Allah baki daya tun daga tun daga adam bin wa wa abdullahi bin fulani bin fulani har zuwa aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya rayu ya kimi har shayar da shi sanadiyyar shayar da shi ma wa'anda suka shayar da shi suka samu ɗaukaka halimatu sa'adiyya halimatu ibnatu abi su'aib as-sa'adiyya ita ce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wacce ga wacce har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka larabawa sun kasance wata tana da haihuwa wata tana da haihuwan baya nan wata ai kaza kaza kaza suna son kai ai sana'a duk je kasuwanci kamar a waye gari kan ranar lati za a yi makuri za a yi dan badda za a yi kaza kaza kaza kowa tana zuwa ta samu ƴaƴan mutane an kawo su da dauke su ta shayar da su ta samu kuɗi ta samu abinci ba haka bane sai aka tafi ƴaƴan masu hali ke samu a ɗauke su a je a shayar sai aka ga ga Muhammadu Abdullahi al-Yasi yaya za a yi ana ta wannan waye zai dauka waye zai dauka waye zai dauka waye zai dauka ba za a samu kuɗi ba da yawa ma mun ce ba ko duk sa'an aka ɗauki lu'ulu'i aka naɗe shi da abin da ba a mara da wata aje bakin kofar masallaci wanda Wata mai wata ya wata ya taki wata rasa dukkan mu muka san me yake ciki sai mai karfi halimatu sai ya zama mata gashi nan wacce ta samu aiki wacce ta samu sana'a gashi nan rana ya fa rana ta fari a yamma za a koma ni ba zan koma da to ran ɗauki wannan maraya ba sai albarka da ita da kabila da baki daya sai da albarkar manzo Allah ya shafe daga ita har wane ne da wasu har bani sa'ad ibn bakr mai da Halima bintu abi nu'aym as-sa'diyya min bani sa'ad Bin bakr kabilatun min qabail al-arab albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da gashi nan ko gobe ka je karo zaka zadiya zadiya zadiya zadiya ina ka samu saboda alimatu zadiya saboda ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi har karo ta samu albarka har karo alimatu zadiya ana cikin ana saka masa albarka ba Allah har duniya duk sai dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan aka ji ana shayar da shi malaika jibril ya zo ya kwantar da shi ya masa operation abokin shayarwarsa manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana da abokin shayarwa al'ada manzon Allah ta sha babban duk sa'an da ya bi shan nono dan yana kishi manzon Allah ba zai sha ba sai an kawo daya ba ta tare wata rana sai sheka a guje ya je gida ya fada ma eh, halima ta sa'adiya ga fa wannan yaro kai larabawa din da aka ga ko kurai shi muna wasa ba na ga wani yaro ya kwantar da shi ya yi mishi kaza kaza kaza ya mishi shi da wani yanki aka yi wata irin aka aka yi yaya aka yi mala'ika jibril ya zo ya yi operation ya gama shi to maza maza ki dauke miji sai ce maza maza ki dauke shi kai shi wajen iyaye ba mu san me zai faru ba san me zai aka zo ana ta ba a san menene ke ciki ba ba a san ki ba aka dauke shi aka koma da shi aka yi kaza kaza kaza aka zama aka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi rayu yaki ne maraya aka yi rayu koroman su albarka ne har a zo ya girma abubuwan da suke ciki ya ciki a kwaryan makka me ya faru ya aka yi ya aka yi aka zo aka yi mufata ya aka zo kaji ya kuka je ga mujirani har aka zo aka ba shi addinin musulunci duk baki ɗaya rayuwar manzo Allah babu wani bangare da ya fata duk suna nan cikin littafi babu wani mahaluki da aka samu sa haka sai Muhammad bin Abdullahi al-Hajj al-Qurashi har risala ta zo ta yaɗu duk abin da kai bukata game da manzon Allah kana bude littafi zai ga ana faɗa maka ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru babu wani makhluki da aka same shi haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanai duk annabawa an samu wani zai rayu shekara annabi sai ya rayu shekara nawa talatin da nawa da shi da ko da duk abin da suka sani game da rayuwarsa bai shige shekara uku sauran duk ba sani duk hayaniya ko amma manzo Allah rayuwarsa tun kafin a haife shi har ran da ban duniya sai da aka bada labari me ya faru ba ba wajen sa ba a masallacin sa me ya faru a kasan mace da me ya faru me yayi aka yi aka yi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana hadisi ba inda za ka samu labari sai cikin hadisi shine sira tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine rayuwa shine addinin musulunci kakkan baki daya har mala'ika jibril da ke kawo manzo Allah an tabbatar wannan lokacin ayoyi da ake manzo Allah za ki wannan aya da daddare ta sauka wannan da rana ta sauka wannan da safe wannan lokacin sanyi ne wannan lokacin zafi ne wannan ana tafiya ne wannan ana zaune gida ne ba shi kai ba wani abu manzon Allah da ya sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa malaman duniya ba shi kai wayannan manyan malamai da kake jin sunan suna Allah ne ya sa musu albarka suka sadaukar da rayuwarsu kakaf duk wani abin da ya danganci manzon Allah sai an tattaro shi a kawo shine aka tara littafan hadisi baki ɗaya ga sunan bila hadisi wanda ya yi kokari bai kwanan yunwa azaba za a yi mishi sanyi yake sha wahala yake sha karan tarihin bukari karan tarihin muslim tirmidhi nasa'i abu dawuda imam malik imam ahmad abu hanifa duk baki ɗaya manya-manyan malamai sun fi a kirga ba hadis ba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare ko hadisin sa ba masu rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi zafi daya al-kamal bi asma'i rijal tahzib al-kamal tahzib al-tahzib bi khulasat al-tahzib taqrib al-tahzib ga sunan littafai baki daya wai mutanen da suke rawaito hadisin manzon Allah sai an san wane ne ina ya fito za a karba ko za a karba ba saboda a kare hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وفي الباب عن ابي الحكم ابن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثه وابي سعيد الخدري وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم ابن سفيان واضطربوا في هذا الحديث يتي أن سامو اضطراب أسكين سند ونا حديثي لأن ونا أنقباتر ونا أنجيكتر باب ما جاء في إسباغ الوضوء ke eh, shi ne mai sharhi yake wa'annan hadisai ga sunan da suka zo wa'anda ke nuna cewa a ce manzo Allah manzo Allah ya alwala yana yin ruwa a cikin fasa a wajen inda ta inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai na umar yadda hanya ta sai na gudu ne ina ce dan zai samu manzo Allah sallallahu alaihi to amma manzo Allah yana yin dan ya sharra ya shar'anta ya sauƙaƙa mana al'amari mun gane ko shi yasa ka samu nan, kun kai alwala sai dai na ma kokarto sai ce ya sa ma yawo ko ya ce ta ma tasiri sai ka rika jin shi kuma sai ka ji shi ko ba garin lalabe sai ka tawo al'aura sai ka alwala ta tawo da ke sai ta murna abin da ke so kuma ba wanda ya ce maka yi wannan to shi ne aka ce maganin wannan in kai fitsari ka tsima yayi ka sama sai ka nemi ruwa ka yi tsarki in ka tashi sai ka nemi ruwa ka yake fa wajen kafin kai alala ko bayan kai alala duk sa ka ce zai zai ce ga shi nan ka ji ce sai ka ce ai ina so ruwa da shi gaskiya na ce amma ni rashin kai na ba kai babu ma ja'a fi isbabil wudhu babin abin da yazo na cika alwala ma'ana a cika alwala in aka cika alwala wace daraja za a samu in aka yi alwala ga tarar rage rage ba cikakkiya an yi wasanni shi ne aka ce wayanon lil asabi nan mun gane ko qala hadathana ali ibn juhur hujri qala akhbarana isma'il ibn ja'far an al-ala ibn abd arrahman an abihi an abi hurayra anna rasul anna rasul allah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات صلى الله عليه وسلم wanda Allah ke ba za ku so na shirye da ku ba ba za ku nuna mu abinda Allah ke kankare ku da bai da shi ba kuma ya ɗaukaka daraja ba qalu sai suka ce bala ya rasulullahi muna so eh muna so sai manzo Allah ce isbahu wudu'i ala al-makarih cika alwala a kan abin da ko da abin da baka so ina ma na abin da baka so yin alwala ce sanyi ka tashi ka bar bacci kai alwala ruwan alwala babu ruwa ka sau kai alwala duk abin da zai kama shi kan ka take shi sai kai alwala ne a isbabu ruhuri ala al-makari wa kasratul khuta ila al-masajid da yawan kai kawo zuwa masallaci ma'ana tsakanin gidanka da masallaci ya zamo da ɗan taki da ɗan tazara ka taka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har ka je masallaci duk sa'an da ka ɗora kafanka yana da ma'ana duk sa'an da ka ɗaga ana ɗaukaka darajarka akwai wasu kabila cikin kabilun larabawa bani salama suna zaune a wani gaban masjid gaban madina gabashin madina masallacin annabi a wani kenan suna nesa can suka yi suka yada nan ku suna zaune sai su sake su sake sake su je masallaci masallaci annabi sai abin yayi musu tsawo suna ganin wahala sai suka je suka shawara suna shawara za su taso daga inda can suke zo kusa da masallaci sai manzo Allah ya ce nu salama diyarakum tabu asaru diyarakum ay ilzamu diyarakum ku tsauratar inda kuke za a rubuta ko kurabun tafiyar duk tafiyar da za ku yi masallaci wanda tsakanin gidan da masallaci za ku hamsin ba zai kai alada da ɗaukaka daraja ba zai kai wanda tsakanin gidan da masallaci za ku ɗari da hamsin ba. Shi yasa masallaci zala ma ya rabu duk tabu a samu. Mana ku tsaya inda kuke dai. kai kawo da kuke yi din nan shine cewa kasratul khuta ila al masajid yau za ka je kai sallah azhar wannan masallaci gobe za ka wannan masallaci kai ne za ka je ba abin da ya dame ka yau za a yi kiran sallah ka je kai sallah wanti zaru salati ba'da salati da tsokacin sallah bayan sallah jiran sallah bayan sallah kai sallah masallaci ne kai sallah gida ne kana zaune kana tunane kana zikiri yau sallah na la'asar za ta kai kai sallah kai yau ki magariba za ta zo kai sallah kai yau ki isha za ta zo kai sallah yau ki za ka kira sallah yaya وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط وصلنا في وزن كما جهادي kamar mai ribasu ne abin da ake nufi da ribasu mutane ne da aka sa قبول المسلمين كان kare wata kaba cikin kar a zo musu to manyan malamai saboda sabulan da ke cikin riba suna su a kan haka su muhammad bello su abdullahi manya manyan malamai sai a je a tsaya wajen yaki sai wajen ya zamo nan da wani har ya mutu a nan to da yawa zaka yi tarjama malaman hadisi kana kaza kaza kaza kaza kaza wa kana murabitan wa kana murabitan wa qad rabata bi kaza yayi riba mun gane ko abu ne mai fadala ne manzo Allah ya fa zalikum riba ai wannan kaman wanda ya riba ne dan ka menene riba ka daure kanka ka tsare kanka a wata kaba cikin kabobin addinin musulunci kar a zo a farba musulmai yaki ko kar a zo a ci yaki ko kar a zo a cuce su ku je ku kafa kam a wannan a wajen ku zauna ku daure kanku a wannan a wannan wajen dan ku kare darajar addinin musulunci ce kai ma da kai sallah kana zaune ka yi sallah azhar ko la'asar ko magariba kana kasuwan ka ne kana zaune ne kana Allah Allah ka ji kiran sallah ba za ka ce sun dame da kiran sallah ba ai mu mun gaji masallaci yayi nesa kuma yanzu yaushe za mu je mu zauna minti biyar minti goma muna kira ko ko muke da ana kiran sallah a tada ikama ba mu da dama al'amuran mu sun ishe mu yanzu rayuwa ta yi rayuwa to shi ne sai aka ce ba ka da damar zama masallaci ka ji karatu ba ka da damar zama masallaci ka jira sallah za ka je gidan mai ka tsaya tun daga zabe har da yamma kuma mamu ya kare ba kuma ba alamar shi gobe kuma ka je ka zauna kuna jira kuna cin gida ga ta a samu mai babu in zafi za ka je ka zauna ba alamar man jin ba ka da lokaci ka je ka yi ibada to kana da lokaci ka je ka ba da lokaci cikin rayuwar ka ba abin da yake banza wallahi ko kana bauta wa Allah ko kana bauta wa shaitan kan zabi daya kada ka taba tsammani akwai shugaban za akwai wani fage tsakani ba ba ka da abin da yi. a'a ko kana bauta wa Allah ko kana bauta wa shaitan رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله sai ta sallah masallaci ne a inda sallah ta kama to ba da dama ya je masallaci yana dama ya kwana gidan mai motarsa da kwana gidan mai tun safi ya bar motarsa da sassafe da ya tashi yana Allah Allah yake ga motar tana lafiya ko an canza ko an kwace masa taya ya je yana zaune an kama shi ake nan tiryan tiryan tiryan mai gida mai kunun zaki mai menene da menene da menene ana tsaya kuma ba alaman man sai a yi ana haka wata irin rayuwa kenan kuma Allah ya dauke basira Allah ya dauke basira dan ba ka da daman Allah Allah kuma ya kare ka nasullah fa ansahu amr sun manta da addinin Allah sai Allah ya kare ko je ka shi ne sai mutum ya wahala ya je ya tsaya ka dauko da kai ka je gida ba lai lallai amma sai saurayi na nan cin safi ka yau azaba ya azaba sai قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الربا فذلكم الربا ثلاثا يا مي مي داسو dan takini da karfafa ya karfafa ma cewa in jihadi ya kuce maka yanzu ba jihadi babu ribafi babu menene Allah yana da yawa akwai ayyukan da za ka yi ka samu lada ka samu daukaka ka kiyaye alwala ka cika alwala ka kiyaye sallah قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة ابن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس قال أبو عيسى وحديث أبو هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني المرقي وهو ثقة عند أهل الحديث amintacce ne wurin malaman hadisi babu ma ja'a fil minjili ba'da al-wudu'i babin abin da yazo in kai alwala ka dauki tsumma ko tawun ka share jikinka ko gabobinka ko fuskarka haka in kai wanka yana da asali kuma yana asali matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bada riwaya ta ce tana kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka na janaba yayi kaza yayi kaza har ya gama ta ce fa ataitu fi khair qadri falam to kalmar da ta zo cika ta cika ta magana to sai ta kawo iskali falam sai aka sa ya da ra da dal da ha da alif mun gane ku Da mai ba wasu to wanda ya karanta falam yuridha sai ce da ta kawo masa summa ya tare jiki sai bai bukace man ba in bai bukace ba ya karba nan wai ka ce a'a ba falam yuridha bane falam yaruddaha ai da ta kawo mai ne ne shi sun man ba yi da nan saboda kalmomin din nan lam annabi lam arna jazmi din nan in ya shiga kofi al'amri ma'ana yana kawo ciki. shi ke ba da dama a samu malamai su ƙari juna ilimi da ta ce ballam kalmar da ta zo ya ne da ra da dal da ba, da alubai ko ballam ya za ka karanta wanda ce a abin da ake nufi ballam ya rudda ai da ta kawo musamman bai ko bai ci musamman ba ya karba kenan in ya karbi dawul ko ya yi ne ya karbi wanda ke a'a فأتيته بخرقة فلم يريدها sai na kawo sun tsumma ya gyara jiki bai bukaci tsumman ba ko dai bai bukaci tsumman ba ne na kawo masa ya karba kenan ko ba a'a da na kawo bai bukaci tsumman ba bai karba ba kenan faja'ala yanqudu jismahu bi yadayhi sai manzo Allah ya hadu yana karkare jikinsa da hannayensa duk da wannan malamai suka ce sawa'an ya karba ko bai karba ba da an cika sa hadisin da cewa yana karkade ruwa da hannayensa ya halatta mutum yayi wankan janaba ko alwala ya tare jikinsa to wace irin magana kenan akwai wanda yake bai halatta bane wayan su malaman su ce a a ba za mu bada dama ba saboda ruwan alwala da ruwan ka ana auna su kuma suna tasbihi abu ne na ibada dan me za ka share su a cikin ka sai sa ka sai malamai suka ce a'a ba mu yadda ba ba ku da hujjar da ke nuna cewa ruwan alwala ko na wanka dan an shayar da sun ma sai hana shi tasbihi kuma sai a hana aura ba ku da wannan hujja kisa ko ina za a je a dawo tunda manzon Allah yayi kuma matarsa ta kawo da sun ma biki ba to ma'ana ya halatta mutum ya alwala ya dauki kun ma dawo ne ya share huskarsa ko jikinsa in wanka yayi ya share ya halatta ko bai halatta ba to za mu ga dalili in Allah yace babu ma ja'a fil mingiri al mingiri shine menene mingiri da hausa dawo ne eh, jalle na a jalle na daukar abu da yawa mayani بن وكيع ابن وكيع ابن جراح ابن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن عباد عن ابي معاذ عن الزهري عن قروة عن عائشة قالت عن عائشة كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. Sai manzo Allah yana da tsumma in ya alwala sai ya ɗauka ya share. matsani ne mayami ne sun ma ke sun ma yi fi tana daukar abu da yawa ko eh, amma alkhirka sun ma ke nan ko shi ne ake cewa almindi to duk yadda ake kiransa a kauye ku da shi za ka قال وفي الباب عن معاذ بن جبل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رجلين ابن صالح عن عبد الرحمن بن زياد ابن عنهم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن نسيد عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال يسير an karɓo daga sayyiduna mu'azu dan jabal yake ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza tawadda'a masaha wajhahu bi tsara bi sauri na Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala ya kama. sai dauki bangare tufa sai قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدين ابن سعد وعبد الرحمن ابن زياد ابن عنود الإفريقي يضعف في الحديث Eh, abu abu isa tirmidhi ce wannan hadisi da'ifi ne da kawo sa saboda eh, raunin sa kana abu isa hadithu aisha laysa bil qa'il idi hadisin da na aisha aka ce ta rawaito ba ba ba ba mai karfi bane ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء يتي a wannan babi babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Mu'adh yaquluna huwa Sulaiman bin Arqam wa huwa da'if inda ahli al-hadith amma akwai riwaya da ta inganta fa ataytuhu bi firqatin fa lam yurdaha sai ce wa qad rakhara qawmun min ahli al-ilm yace wa yasma malamai fi sassauci من daga النبي صلى الله عليه وسلم دغ wa من الله صلى الله da وسلم ومن بعدهم تتابعي لو تسلوا في التمنجل بعد الوجود yace sun ba da izini mutum bayan yi alwala zai iya daukar tsumma ko jefa rigarsa ya share su ko gabobinsa da ya alwala wa man karihahu yace waɗanda suka ce sun karhanta haka inda ma karihahu min qibali annahu qila yace abin da yasa suka ce mu ba za mu ba da izinin mu yana da ko wanka ko wankan janaba ko alwala ya ci tun ma ya share ta ba innal wudu'a يوزن وروي ذلك عن سيد بن الحسين والزهري suka ce abin da ya samu ba za mu ba da izini ba an ce ruwan alwala ana aura shi wanda wanka aiki ne na ibada dan me zaka share shi a cikin ka قال حدثنا محمد بن هميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني إنما أنا حدثني عني يا غالي لا daga gare Eh, ya ba ni labari daga gare ni haka zai auku eh a har irin waɗannan kalmomi sai da malamai suka tattara sai yi yana da littafi don kira su da su yi man haddasa wannan kai ne za ka zo kana cikin nishadi ko lokacin a lokacin kai hadisi ka ce manzo Allah ya faɗi kaza manzo Allah ya faɗi kaza da ka zo ka girma sai ka manta wa'ansu hadisi wata ran sai wani almajiri zai ce ai kai kake muna kaza kaza to yanzu shi wannan dattijo zai rawaito wannan hadisi daga wannan sa ya ce anni wani na ya ba ni labarin wannan hadisi ya ce daga gare ni abin ya fito shine man haddasa wa nasiya sai da malamai suka bi kakaf waɗanne malamai ne suka yi hadisi ko suka manta yana akwai littafi wani ya ya ibnu hajar ya wallafa wa ay eh, khatib wani ya wallafa suyuti shine karshe wanda ya wallafa tazkiratul muttasi fi man ko bi man haddasa wa wa yace malami wani kaza wani yi mishi kaza an haife shi kaza yayi kaza kaza yayi hadisi da hadisi da ya rawaito a lokacin yana cikin kuruciya amma da ya girma ya manta da wannan hadisi sai daga baya wani almajiri sai zo ya yi mishi wannan hadisi yanzu shi zai rawaito wannan hadisi daga almajirin shi daga shi zai farfi haddasa ni aliyu ibn mujahid anni shi aliyu da mujahid shi min wannan hadisin kuma yake daga gare ni wa huwa indi sikatun ni na amince da shi An عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن yace abin da yasa suka hana cewa kada mutum ya shafa ya goge jikinsa ya tare jikinsa yace saboda ruwan alwala ana auna shi kuma ruwan alwala wai ruwa ne na ibada yana tasbihi sai malamai suka ce ba ku da wata hujja da za ku hana mutane su share ya shaukani ke ne ya faɗa a cikin ne yace ba ku da wata hujja babu wanda zai tabbatar da cewa ruwan alwala don an share da yake ya tasbi ba wanda zai tabbatar cewa ruwan alwala dabbobin ka dan an share ba za a aura su ba tunda haka zai tabbata ku kyale mutane su share jikin ya halatta ya halatta ko da halatta ba babu ma yi a ba'da al-wudu ce ba in yi alwala an gama me za a faɗa bayan kai alwala ma sai an daure ka ba komai za ka faɗa don san ranka ba bayan alwala bayan kiran sallah bayan menene sai abin da manzon Allah ke ka faɗa shi za ka faɗa mun gane ko saboda malamai mutane sun kawo sun kawo abubuwa in za ka wanke fuska sai ka ce Allahumma zuwa shi in za ka wanke kaza Allahumma kaza wace gaba da abin da za ka faɗa kuma duk ƙarya ce babu abu ɗaya da ya tabbata daga manzo Allah za a ce bayan alwala ka karanta inna anzalnahu bayan alwala ka karanta kaza kaza kaza za mu ga addu'a ɗaya ce katal manzo Allah ya faɗa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده اللهم اجعلني من التوابين ومن المتعلمين المتقين وأن يحيل واجبا من التوابين ma'ana sai malamai suka ce inda manzon Allah ya tsaya kar ka tsaya nan shine daidai shine quality abin sinadarin abin kenan in ka kawo na ka kara ku ka musu abin ka ja ku ba da su an ce ka ja ku sai ka gafiya lafiya za ka samu ko ciwo za ka yi قال حدثنا جعفر بن محمد ابن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن خباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال أنكر سيدنا عمر بن الخطاب يسير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلى الله عليه وسلم يتي من توضأ duk wanda ya yi alwala cewa man من من ألفاظ الأمور يقوم كل معناه تقوم الذكر والأنثى والكبير والصغير من توضأ بعض الشيء duk wanda ثم قال سأل نيجي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من الضالين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء فأحضر أشهد أن لا إله إلا الله نادر الوقوع فرجع له قوته ولقيت الولد

ko abincin zaiwa ake yi in aka kyautatawa a zuwa duk sana'ar da za ka yi ka kyautata ilimi ne ka kyautata karantarwa ne kasuwanci ne komai ka kyautata za ka Allah ya rasu manzo Allah ya ce inna Allah lallai tabbas da din tauki Allah yana so inna Allah yuhibbu al-abda al-mutina amala duk bawon da ke kyautata aikinsa Allah ya rasu mun gane ko kai ai kana son bawa da kyautar ta aiki ko dalili za a kawo abubuwan kiran Najeriya a ce ma naira hamsin sai ka kai ina kiran Japan ina kiran kaza ina kiran kaza me yasa su mutanen Japan mutanen Ingila mutanen Jamus kawunan ka ne babbannin ka ne kafin su da kuɗi ne a an za su kera maka wanda za ka sa shekara biyu ko uku kuna ta fama su annai ba amma gare ka sai a kera maka wanda za ka sa sati biyu sati uku sai ka fara ba ma na kera wa garin ka ba a'a mutanen kasar ta ka sai mutanen kasar sai su tashi su je har inda ake yin sai a rage kwalitin kawo an kawo da ana sakawa masu kyau ka fi kana kana sawa har wata nawa har sai su je inda ake yin sai a rage ga shi za ga komai kamar shi amma rage kwalitin sai su kawo sayar ma yadda ake sayar ma mai kyau sai kawo ke su su haka zan agogo ne riga duk a da komai sai da suka je inda ake yin sai a rage kwalitin to su kuma waɗanda suke yin da yake ba sa su su ka'inci kasan don ku san cewa duk abin da muke kariya ake ba yadda za yi ka samu kishin ka sai an yi maka abin da zai sa ka yi kishin ka su da yake suna kishin kasar in ka je daga kasar ka kace su yi maka su rage kwalitin su rage kyau abin sai su za su yi maka sai su yi maka su rage kudin abin amma zai ce for export only eh. wannan abin da aka yi za a kai su ne wajen wayanda za su yi amma kasar nan mu ba za mu yi amfani da wannan wannan ai ne don a aika ma kasar Najeriya kasar Afirka a aika su kaza a aika masu kaza sun kace su suna amma su ainihin kasar dan kasar darajar sa a cikin mutuntaka ya fi ne a bari sai wannan abin sai dai a bari sai mai kyau tunda duk inda kake a cikin duniyar nan kai za ka gudu kamar ne a kasar ingila sai ai ma sharafi duk abin da za ka kira sai ka ba da garanti shekara ba ba ba ki ne kake ba ba ba sun ba da tare da sama ba ba sun ba da sun ba da mun duk wanda ya sai abu da kuɗi ya ci moriyarsa da sai ka yana kishi har kai kana kishin kasar su ba ka kishin kasar ka in ka ɗaya da kuɗin a kasar ka ina kake kasar ka kake bari sai ka je ka zubar musu kuma ka dawo nan kuma wannan kudin sun wanda ke nan an kama ka a kasan ku an fata lokaci an sake ka a fata lokaci su ne sun gaji dukiya dan Allah ko da kyauta ta zo kuma sai kuma ni mulkin malaka wannan lokacin da zan zama mulkin malaka wahala take yi suna zaune cikin kasa duk inda suke suna manajin a rayu tun da suke ciki ko yasa sai su ɗebi katako ne su ɗebi koko ne su je su yi dabaru su yi dabaru a yi dabara su samu riba koko za su nema wajen su yi su gyaggyara su mai da shi cakale sun bai naira uku su zo sai muku naira hamsin sun jiri ba. ba haka bane ko su nemi katako ɗanyen ku je da ita ko mene da mene da tafi je su san an ta su zai muku da tsada ai kuma su yi wahala yanzu na zaune za ku ɗebe kuɗin kai kuɗin dukiyar ta da kanta ba wani wahala za ku ɗeba ku je ku kai muku gashi nan mun zo mun zuba mu za mu kowa ko mu sharaka a cikin sauran da mu yanzu da da wanne loku wanne ne suka fi cin moriyar kasa da Allah ya fi su su mallakar su za su su ba da lokaci sun kawo mallaka tun da sun sihirce kowa ya kula suna da sihiri kowa ya sani sun sihirce kowa sai kawai gari kai kanka kana kishin kasar su ka kishin kasar in kana sa mai kyau sai ka je wajen su in kana son ka ɗebi dukiyar ka bata ina za ka aje sai ka je aikin za ka je sai ka je ka zuba musu kuma ka dawo shi kenan su da dukiya ta yi yawa suna son su raba ka zai ma lura kwata uku ka mutu ka zuba ne uku ka mutu shi kenan dama ka ba satowa kai ba

a daure ka ko a kashe ka ko a barka wannan dukiya ta abin da ya hada kasan Iran da ka kasan Amurka kenan suna faɗa shekara nawa Muhammad Zabana ya shekara arba'in yana musu duk dukiyar kasa ya tattara ka ina amma Amurka ba su haka shi mishi sauka kan mulki ba su hana shi mutuwa ba ba su yi mishi lalai mara ba zo ka zauna kasan mu ba. Suka ce a'a mu muna bin maslaha ne lokacin kana zanen kan kujera muna amfani da kai yanzu an sauke ka mai za ka yi mana to dukiyar da dukiyar da bai zo ka karba mu da za ka yi sai dai ina yi sai dai ka samu duk duniya America su ne amintattu da kudda su suka sa yawan kowa kaka amma ba bai isa sai ka zo ka sai dai zai a masar aka yi aka aka tattaimaka aka bari na kai waɗanda suka zo ba mulki suka ce dukiya ta kasan mu aka kace ku zo ku dauka ta kasan mu ce ku zo za shi ne ya zama tsakanin zai da ila da wannan dukiya sun san wanda duk abin da za a ce za a baka ɗaya ne bisa miliyan don su suna so kasan su kasar su dukiya yawa su zauna su shi wai su turawa sun sun fahimci cewa dan adam tilas ne ya rayu ka ba shi aiki kuma ka shi ake wakilin ka ba shi abin da zai fice sati biyu sati uku ya zo kuma ka ba shi ne zai social welfare kenan ko eh in ba ka ba in ka bashi ba ka bashi aiki ba ba abin da zai ci ranar da baka da shi mai baka baya da shi rannan da kai da barawo duk ba ka bane in ba haka ba kai da ka tara din za a kalla sama ba za ka samu rayuwa ba yasa sai a ce ai ta bashi alawar a taimaka mishi mai kuɗi ya bayar dukiya hukuma ta bayar wani ma yana da dukiyar ba shi da kowa ba shi da gaba ba shi da baya yake dukiyarsa ya bari a yi kaza a taimaka maka za a taimaka maka to sai kai kawai gari a kasar ka kasar haihuwarka rayuwarka da rai da lafiyar ka zaka dauka kana aiki wata kaya albashin ka ba zai ishe ka rayuwa ba kawai gari kana kallon ɗayan ka ba kuɗin da za ku sha ko kowa sai bali dan Allah ya za a yi kai kishin kasar kuma kana kallon yadda ake da da a ce kasar Allah bai ka duniya to ya zaka kidan ka hakuri da kowa ya ka yi ya ya kuma ya kuma lafiya da kai babu ya zaka da kai amma kana kallon yadda ake fatattaka dukiya yadda ake yadda aka gada ba kuma kana da hakki a ciki ba ka da koko da za ka ja ba ka da menene mugare kama da za a nika an dauke wuta ruwa kuma da za ka ja sai ka ja rasu kuma ka san yaya za a yi yi ka fanta duk abin da aka yi maka kariya ake wallahi ba za a iya shigar da shi ka san ka da karfi ba ba za a iya shigar da shi ka san ka da karfi sai an bi hanyar da za ka bi kishin kasa sai ga kai da kanka kana jin dan me za a zo a fata mana kasa dan me za a yi kasa dan me za a yi kasa amma kai kana ihu wannan ya tashi ka ne na aiki wannan kaza wannan bai aiki ba dukiyar duk kana hannun sai da ga dama an yi adalci kuma ya zane an yi adalci me aka yi sai ce ashhadu an la ilaha illallah na ke da cewa babu abin bautawa da cancanta sai Allah wahdahu halin kasancewa shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ba wanda ya isa na share kashi a cikin ibada ta tare da Allah madaukakin har abada ashhadu an la ilaha illallah na cewa babu abin bautawa a bisa cancanta ba wanda ya cancanci da bautata masa sai Allah kadai wahda wannan magana kadai ta isa amma ka kawo tauhidi kake halin kasancewa shi kadai kuma wannan magana ta isa kuma kake la sharika la wata hanya ta kore shirka kai to ashe bai dace kuma a zo kanka kai ya Allah wa ya rika da bila ya kaza za ka fadi ya kaza za ka ɗauki ya kaza za ka ne wallahi duk wanda ka kiraye inda ba mai iya yin wannan abin sai Allah ka kira wani Allah ka bauta masa wannan ibada ka yi shirka ba daɗi amma ji da samu saboda in kai ka faskara ba za ka daina ba waɗanda shi ɗan bai zurfi da su su dawo duk abinda ba mai iya yi sai Allah a inda ba mai iya yi sai Allah duk wani suna da ka kira ban da sunan Allah ka bauta ta wannan wannan kabiya ce la ta babu ne la ta babu ne ba matsala ce ba ta ba ba ta ai ja ba haka ce. ba kasancewa abu haka yake baya bukatar kai ka yadda ko ne ta, haka yake ko la da ko ba yadda ba haka yake ko ka yadda ko ka yadda ba to a ce abin da yake ya ga alheri shine yaya za ka yi tafsirar da kanka yaya za ka yi tsamakar da kanka a cikin halaka shi ne iyawa amma ba mu yadda ba mu yadda ba in komai ba a yadda ba a yadda ba mu yadda ba ba mu yadda ba abin da ake ci nan har kaga yadda al'umma ta zo ta zama ai ba za mu yadda ba ai sai mu ai ba mu yadda ba ai sai ne sai ne ai ba ka yadda ba to sai ne bayan ka yadda ba sai me ya faru sai kariya ta zama gaskiya sai gaskiya ta zama kariya ba ya da lokaci kai ba kai wani yayin ka a yau ka fi haƙi ne da shi sa abin da ake so shi ne kai da yi wa kanka mai kada ka sakaci ke dan ya zai samu وحده لا شريك له واشهد ان محمدا فكلمات سوى محمد ابن عبد الله الهاشمي عبده bawan Allah ne wa rasuluhu manzansa ne ma'aikinsa ne shi Allah ya aiko wannan kalma kuma ta daure ka yadda kada ka bauta wa kowa sai Allah inda ba mai iya yi sai Allah kada kira sunan kowa sai Allah wannan kalma kuma ta yi ma tsauri na biyu kada ka taurari, kowa matakan manzo Allah na fara alherin Allah ya da albarka yake da kullu qawli inna qawli muhammad fama aminu fi dinihi ka mu'min wai duk wani abin da wani musulman yake faɗa matukan muhammadu na da abin da ya faɗa a cikin bar wannan wannan shine gaya cikin sunna ce wa ma a an min hadithi sahih abin da ya inganta daga wa an hu ya yanzu ila man abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisi da shi za ka yi addini da shi za ka ga Allah sai fa ma fi ka za a hada wanda yake wanda yake cikin aminci a cikin ma'ana in ka bi sawun manzon Allah har hada da kasa kana cikin abinci a cikin addini manzon Allah tiryan tiryan tiryan ina ne makoman sa wanda duk ya bi manzon Allah tiryan tiryan tiryan inda manzon Allah ya nan zai ji ba haka bane sai fa ma aminu fi dinihi ka ya ce yau za a hada wanda ke da cikin abinci a cikin addini ba da wanda ke kasada kasada kini mai ya ce kasada ke nan kake cikin addinin za a yi daidai ba za ku yi daidai ba ko ya tsaya da tsaya da ko eh? zai fada a cikin zuciyarsa ko ko ya fito ya fada in ya alwala a ban ɗaki ai sai fito ko ya zai fada wannan kalma ba haka bane ya halatta ya a ake ko wani zai ce malam an ce ai ana na ana ta ai wurin babu da ake wuka ce ba in kai ma wai wannan ma da kuma ta kawai ka fasa ba a ya halatta ya ba ake sai da ce ana nan gaddama ta yi zafi bai bai halatta ya ake ba na ce wankan ba ya halatta a yi duk wankan ba ya ake yi

وبارك لنا فيما وقنا واصرف عنا شر ما فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يحز من اليت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم